بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kuwa mai komai wanda yake cikin wasa, ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na litinin 23 ga watan 12 watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku mai lafiya alhamdulillah wannan shine darasin na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka littafin lumatul itibad alhadi ila sabila sha wanda yake mala yake zayyano abin da yake shine tsanko aqidar mutum musulmi ya kudirce tsakanin shi da mahalicinsa da kuma tsakanin shi da annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mashi da kuma tsakanin shi da almajiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda yake so ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin mu na jiya mun yi magana kan abin da ya shafi halifofi ar-rashidun al-mahdiyun wanda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ware su ya bayyana matsayinsu daban a cikin sahabbansa a cikin al'ummar sarrafiya a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya waɗannan mutane guda hudu su suke da matsayi na farko su suke da daraja ta farko wanda yake daraja masu daraja ta biyu su ne waɗanda za mu ɗora karatu a kansu a yau su ne mutum shida ɗan hada da waɗancan hudun sun zama goma kenan cikin a su karantar su hudu ɗin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da dalilin shari'a sun tabbatar da falalarsu a jere cewar mai falala ta farko shine Abubakar Siddiq shirikin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai daraja ta biyu shine Umar Faruk shirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja ta uku shine Uthman ibn Affan shirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja ta hudu shine Ali ibn Abi Talib shirikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan su hudu kowannen su shirki ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun aurar wa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ƴaƴan su mata da suka haifa cikin su da eh, Uthman da Ali manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aurar musu ƴaƴan shi da ya da ya haifa da cikin sa wannan ya nuna ba karamar daraja da falala suke da shi ba kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zayyana mana duk muka karanta abin da ya sawwaka na falala kowanne wanda yake za a ga magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce tabbas magana ce ta dahir kawai dai abinda na so mu tsokaci akan shi kuma lokaci halin sa a karatun mu na jiya shine abin da ya shafi hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa dangane da Ali ibn Abi Talib cewa anta min bi manzilati Haruna bi Musa hadisi ne gwaro da yake mun bayani akan sa da yawa wanda yake Allah ta'ala bai yi su da shari'a ba suna kafa hujja da hadisin akan cewar kenan ya nuna annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tafi miƙati wanda ya zama khalifansa shine Harun kenan ya nuna idan manzo Allah sallallahu alaihi zai tafi da ya rasu wanda zai zama khalifa shine Ali ibn Abi Talib wanda yake hakan baya nuna ba inda mutum yana karatu ne na addini ba karatu ne na son zuciya ba abin da ya nuna maka zai nuna wa cewa sallallahu alaihi tafiya kamar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi tafiya Kuna shi da ke kuma ya bar halifofi waɗanda za su riƙe mashi gari kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bar annabi Harun a matsayin wanda zai riƙe mashi gari ya bar Abubakar Siddiq ya bar Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda aka saukar da Abasa wa Tawalla a kansa wanda yake sunan shi ma bai kasance sa sunan shi ma bai zo cikin waɗannan mutane goma ba tsoron salama ya danka birnin madina ya danka garinsa sa baki daya zuwa ga wani wani wani ba mutum ɗaya ba mutum biyu a kan su riƙe mashi ya yi tafiya a ganda za ka kafa hujja da wannan da kenan duk wanda ran salama ya danka mashi gari shi ma idan da ran salama ya rasu shi ma zai zama khalifa kenan kun gane wannan da ke ko saboda abin da ake bukata mutum ya yi karatu tsabtataccen karatu karatun da babu son zuciya a cikinsa sansar ilimin ne ta tabbatar da shi to ka za ana sai mutum ya huta duniya da lahira ya Allah ka fitar da mu duniya da lahira albishir da nake ma yan uwa shine duk darasin da aka yi musamman da bidiyo mutum zai iya samun a shafin youtube na ubar musulunci alhamdulillah ana ta ɗaukar su duk inda mutum yake a sarrafiya zai iya samun darussan da aka yi musamman na baya da na nan gaba in ya duba youtube a intanet sai ya rubuta bar musulunci hotunan za su zo mashi da yawa kuma yawa sana ta ziyarta shafin allah ta'ala da saka za mu tashi ne akan al-asharatul mubashsharuna na janna wanda annabi ya ambace su a zama guda a hadisi guda a jawabi guda ce wani dan aljanna ne wani ga kiɗin aljannarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam قال رحمه الله ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن جراء في الجنة النبي سيرار أمين شاء الله استفتع عليه يتي كافر نمالا يتي ونشهد, ونشهد منا شيدا قلوا ونشهد bai ce wa kudu don muna cewa yanzu eh, zai iya yi wa abinda ka faɗa ka faɗa ne kawai kawai jaradar ra'ayi ne kawai ka faɗa in an tambaye ya ce a ah, kai ma dai kawai ka faɗa albarkacin bakin ka ne amma sai ma ne ya ce na shahadu muna shaida ita shaidawa da kai Allah ta'ala da kansu ne da kanshi ne ke rubutawa sanaktubu shahadatuhum wa yusalu duk abinda ka bayan na shaida sai an rubuta shi ke hatara hakan nan duk abin da ka faɗa za a rubuta amma da shaida da faɗa shaida ta fi ƙarfi kullum da ke ku shi sama ya ce wa shahadu muna shaidawa shaidawa da ta tashi da kokon zuciya baki ya hurta ta ayyuka suka gasgata wa shahadu muna shaidawa lil ashara ga mutane goma nan muna shaida musu bil janna da aljanna kama shahida lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da aljanna yadda manzo Allah ya shaida musu da aljanna to haka mu ma muke shaida musu da aljanna ashe kenan ibtida'an ba mu muke shaida da aljanna manzo Allah ne ya faɗa sai mu muka gaskata shi muka imani da shi kun gane wannan da ke kyau ko dama shine abin da aka ɗora ma kowanne mutum kowanne mahaluki ya imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa annabi tsira da abinci Allah su tabbata a zarge ce abubakar mutuncan abubakar dan aljanna shi abubakar ma yana aljanna wa umaru fil janna umar yana aljanna no kenan wa usman fil janna usman yana aljanna wa ali fil janna ali yana aljanna waɗannan mun magana su jiya a fayyace ya ci gaba da cewa wa talha fil janna talha yana dan aljanna wa zubair fil janna az-zubair ibn awwam shi na dan aljanna ne wa sa'ad fil janna dan aljanna wa sa'id fil sa'id dan aljanna ne wa abdurrahman bin auf fil janna abdurrahman dan auf shi ma dan aljanna wa abu abu dan shi ma dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma hadisi guda ne ce wani abubakar dan aljanna umar dan aljanna ne usman dan aljanna aliyu dan aljanna ne talhatu dan aljanna zubairu dan aljanna ne dan aljanna ne sa'idu dan aljanna ne abdurrahman ibn auf dan aljanna ne abu ubayda ibn jarrah dan aljanna ne kaga salman ya faɗe su illa inda ya nuna su ya ce ku din yan aljanna sai wani ya zo ci a to ai da yan nuna din nan ai da wani ba amma yanzu sai ya kira suna ce wani da suna ta dan aljanna dan ya nuna maka daraja da barin ƙasa da matsayi na waɗannan mutane guda goma wanda yake so ya kira al-asharatu al-mubashsharuna bil janna kar ka manta al-mubashsharuna bil janna kar ka ce al-mubashshiruna bil janna in ka sanya mashinu kasara ka ce mutane goma da suka yi bishara da aljanna ba mutane goman da ake musu bishara da aljanna al'asharatu al-mubashsharuna bil mutane goman da ake musu bishara da aljanna wanda ya musu bisharar shine farin jakada manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam wanda yake wajibi ne mutum ya gaskata in mutum ya karyata to ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice daga musulunci kai sai. to haka waɗannan su ya kira al'ashar bashirun amma bayan su kuma aka kakan da amfani wasu kamar alhassan da husaini sai da shababi ahalin janna hassan da husaini su ne shugaban samarin aljanna kamar abin nan sabit bin qais da ran sallama ya ce da shi kai dan aljanna kuna ji da ke ko, sai malamai suka ce duk babu cin karo da waɗanda annab annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba su mabukin aljanna tun daga nan duniya hannu da hannu waɗannan suna da yawa ina fata makarci wannan da kyau abin da yasa al'ashar na bashiru na sunan sai mu fitowa saboda su a zama ɗaya ne a hadisi guda ne isa aka ware matsayin su daban isa za ya rubuta as-salafuna bashiru na aljanna mutane talatin ba aka musu bishara da aljanna Ka kaga bincike na ilimi ya karo da kenan ashirin a akan wannan goma din ina fatan musu yanzu da kyau ana nufin waɗannan bitta'ayi da ayyana su amma in ba ka ba duk wani sahabi dan aljanna kamar yadda mutane dubu ɗaya da ɗari hudu suka halarci bai'atul ridwan mu baya nan da aka yi da shiga ga maka annabi tsira da aka Allah su tabbata gare shi ce duk wanda imu a karkashin bishiyar nan ba zai shiga wuta ba dan aljanna su duk da da ɗari hudu hakan nan duk waɗanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da goma sha kullum da ke ko da goma sha kwanai sun ce wasu sai goma sha uku wasu ce sha hudu sa ake da goma sha an wasu ya ce duk wanda ya je badar Allah ya kalace yan badar ya ce ku aikata duk abin da ko ga dama na riga na gafarta mu kwaji fa su yi da abin da suka gana ma an riga an gafarta musu amma sai suka daɗa zage dantsi a kan biyayya ga Allah mutum bai ce to ai kuma shi kenan tun da an riga an gama bari su ga duniya ba a kullum da ke hoto kun ga yi zana ke ce muku akwai bita'in waɗanda aka ayyana su aka ayyana su aka ce su taso su ga mabudin su na shiga aljanna daga hannun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne waɗannan guda goma da aka ambata guda hudu mun yi darasi mai zaman kanshi darasin mu na jiya akan waɗancan guda wanda yake ba sai amma mai tasu ba da izinin Allah ta sarki na biyar din su shine Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah shine ɗaya daga cikin mutane takwas da yake in kana lissafa kalandar musulunci rijistar musulunci abubakar na ɗaya khadija ta biyu kullum da ke ko khadija ta ɗaya abubakar na biyu tsini da ma'ana magana isa ake cewa abubakar minar rijal a cikin maza kuma yanci wani da ke ko masana ilimi suke cewa ba'adin nubuwa abin nan ba'adar risala bayan an aiko shi a matsayin manzo saboda lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abin da ya gani a kogan ira da ya faɗa mana na Aisha sai ta kai shi wurin warqatu bin Nawfal Khadija barakallahu fiku Khadija sai ta kai shi wurin warqatu bin Nawfal ya warqatu bin Nawfal yace yace ina ma ina nan a raye lokacin da mutanen ka za su fitar da kai sai ai ba wanda zai zo da abin da ka so da shi face sai an fitar da shi sai an tsamfare shi wanda ke wannan yana nuna imanin sa kenan da shi almin da ba wani fasu da muke in kana lissafowa wane shine na daya musulmi wane shine na biyu wane shine na uku in ka ce lissafi na takwas to za ka sami falhatu bin ubaidullah a ciki eh wanda ke su kadai ne musulmi a duniya ba wai a garin su ko a jihar su ba a rijistar musulman duniya su kadai ne yana cikin mutane takwas din farko shine wani yanzu ya zo ya shaki inuwar duniya wai waɗannan ne ba su yi addini kamar yadda ka san da abin nan da a cikin al'asharatu basharu na birjanna waɗannan guda goma da suke gabanmu mutum biyar duk sun musulunta ne ta sanadiyar abubakar siddiq kun lura da kyau mutum biyar sun musulunta ta sanadiyar abubakar siddiq wanda ke nuna duk aikin da suka yi na alkhairi yana da kaso a ciki dama haka yake duk aiki na alkhairi da suka yi yana da kaso a ciki Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda maki an kashe Talatu bin Ubaidillah ranar yakin Jamal a watan Jumada al-Akhira shekara ta 36 bayan hijira kenan yana da shekaru 64 a duniya Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ko da mu ƙara wani hadisi a kansa ba wannan hadisin ya isa cewa an lissafa ya cikin mutane goma da suke yan aljanna kar ka mata manzo Allah ne ya yan aljanna ba wani ne kai tanko shi kafa ya ce ji ya raba musu aljanna hadisi ya zara da Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yadda Abu Hurairah ta Allah ta'ala ya kara mishi da yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ya kasance akan dutsen Hira ma'ana ya ya wuce yana kogon Hira kogon Hira yana saman dutse sosai da sosai wanda yake in ka kai kogon Hira ka leko kasa tafiyar da ke kasa ba karamar tafiya ba ce kullum da ke ko wannan wanda ya je ya gani amma ba ibada bane zuwa fa ko da kuma shi da aiki hajji ko kuma ba shi da alaka da ziyara ko kin gana wani sai da ya gozar da ce zai dawo ya gaji daman ba ibada ce. yau annabi yana kai wani abu da ya kai su da annabi sallallahu alaihi wasallama daya da abubakar biyu da umar uku da usman hudu da aliyu biyar da zubairu shida da suna kan dutsen sai dutsen ya motsa sallallahu ya ce da dutsen ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw sahih yace ihda ka natsu, ka sani ba wanda yake a kanka yanzu nan daga annabi sai siddiqi sai shahidi ina ba ta hukunci wannan da ke ko annabi ne ke kan shi sai kuma wa siddiqi wa kenan abakar siddiq sai kuma wa shahid kulura sai ce sai shahid a ciki akwai talatu bin ubaidullah an kashe shi yakin jamal akwai umar ibn khattab akwai ali ibn abi talib akwai usman ibn affan duk shahidai ne ga su sahabbai ga su shahidai nurin alamu kun ga wannan abu da Rasulullah ya faɗa wanda yake lissafin yana ciki salatu ko da yana cikin su ba karamin falala bace cewa yana cikin shahidi kuma ya kafi certificate din shi na aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na shida shine Azubair ibn Awwam shi azbur ibn Awwam yana cikin kabilar Qusay bin Kilab ne wacce ta haife shi mahaifiyarsa kenan ko ita ce gwaggon manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama idan sa aka ce gwaggo ana nufin da kenan kanwar uba ko uba idan kira gwaggo inna kanwar uwa ko uba ina ba ta mun gane wanda ke ko to ita safiya bintu abdulmuttalib ba abdulmuttalib ba mutallabi ba ya ce ta abdulmuttalib wanda yake mahaifin manzan sallam shi ma abdullahi bin abdulmuttalib da ma da safiya wannan da muke magana da mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa da kani ita wannan ita mata musulunta ɗaya eh, kenan kuma ta hijira ita ya kira ummu zubair ibn awwam ta rasu a garin madina a lokacin halifacin umar ibn khattab ita ce kuma yar uwar hamza sun hada uwa ɗaya da hamza wanda yake abin nan shi ma baffa ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam almin da mu sani ita safiya mahaifiya ce ga zubair ibn Awwa. Allah ba ta mun gano wanda ke ko zubair ibn Awwa kamar da hadisi ya zo hadisin jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya kara mashi yadda a ranar gwalalo ranar yakin gwalalo yakin khandak ranar da yaki i yaki zafi i zafi Allah ta'ala yake cewa idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarawha zafi ya zafi an yi taron dangi duk arnaƙonsu da ƙwarƙwatarsu sun taru a kansa ga sun ɗauke musulunci sun fata-fata da shi kuma yakin har ya zo dab da shigowa garin madina to shi fa aka akwa musu aka yi shiri iya to a wannan yakin yakin da kowanne sahabi yana jinjina shi ko zai bada yaman yana jinjina wannan yakin kuma kai da gani da suratul ahzab ta kawo yakin kasan ba karfin zaki to a wannan ranar ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gidan shi ya kira ya kira akan a tashi a fita ba wanda ba wanda ya amsa sai zubar ibn ya sake kira na biyu ba wanda ya amsa sai zubar ibn awwam ya sake kira na uku ba wanda ya amsa sai zubar ibn awwam kira ne kenan kira uku sai rasul mai ce ne kullun nabiyyin hawari kowanne annabi yana da wasu mutane keɓantattunsa wannan nashi ne na musamman da suke taimaka mashi iya zafi iya sanyi sai ana salama ya ce wa hawari a zubai hawari ɗina shi ne zubar ibn abuwa sai ka ji a nan kamar babu wanda ne ina fata mafi wato wanda ke to kaga duk da darasin sama sama muke yi wani ya nuna maka zubar ibn awwam ba karamin mutum bane Allah ta'ala ya kara mashi daraja ya kara mashi daraja haka na Abdurrahman ibn Auf shine na bakwai kenan al-sabin da muka karanta a hadisi ko Abdurrahman ibn Auf ya rasu a shekara ta 32 da hijira yana da shekaru 72 shi ba an binne shi a bakai kuma ko da bamu karanta wani hadisi ba doriya akan wanda muka karanta yana cikin hadisai da yana sunan shi yana cikin mutane goma da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya lissafa su akan cewar su dinnan nan yan aljanna Allah ta'ala ya kara musu ɗaukaka ya kara musu ɗaukaka na takwas shine sa'ad ibn abi waqas eh shine sa'ad ba ya faɗa ya ce wa sa'ad shine sa'ad ibn abi waqas suka ce a kundin tarihi shine awwalu man rama bi sahmi fi shi shine farko wanda ya jefa mashi da dauka addinin Allah in dai ai harbi ne domin a gaba maki to shine farko wanda ya saki mashi sa domin dauka addinin Allah subhanahu wata'ala ya rasu a gidansa abin nan da ke wajen madina kilomita goma ne daga birnin madina na ada zuwa gidansa amma yanzu da yake gari ya karu sosai da sosai wuri ya riga ya shigo cikin gari sosai da sosai shi ma an binne shi a garin Madina a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira yana shekaru tamanin da biyu a duniya ne wanda ya jagoranci ya fi kadisiya da aka ne babban kwamar da ya jagoranci wannan yaki dan ya halarci dukkanin yakoki da aka yi su tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Umar ɗan Khattab ya tura shi ya zama shine gwamnan sa a Kufa Aisha radiyallahu anha tana cewa wata rana manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya farka cikin dare farko farkon koma wasu madina ya farka cikin dare sai Allah sallallahu yake cewa laita rajulan salihun min ashabi ya arsalin laila ina ma dai a samu wani mutum salihu cikin sahabbai na yau ya fito ya tsare min kofa yau ya fito imin gadin gidana haka na sallama ya tashi yana fada yana je tattaunawa tare da iyalinsa shi da wani zai taso cikin dare ya tare min ƙobar daɗi ya tsari ya tsare min gidana kina ya halatta dauki mai gado ba dogara a shi ba ana cikin haka kawai sai suka ji motsin zara takobi sai ana salama ya ce waye wannan sai ce ni ne sa'ad ibn abi waqas ya ce me ya da kai sai ce zuciyata ba ta natsu bane na zo ne don zo in kare manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce kawai shi yana gida ya zabe kuma ya kwanta kawai shi kako ta sa ya zo zai tsare gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa qafi nafsi khawfun ala rasulillah ce tsoro ya afka ma zuciya ta kada wani abu ya zo taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi kawai cikin gidan ya dauko makami ya zo don ya tsaya ya kare gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka ya fada fada alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rasulullah yayi mai addu'a ta musamman kuma na sai manzo Allah Allah ba ta koyi to wannan ke to ana cikin haka ne ana cikin haka sai ayi suka sauka wallahu ya asumuka yana nas sai mun shi to kowa ya koma gida ina ba ta mafi to wannan da ke so waɗannan su ne mazaje kwaikwaye su ko da ku zama su ba zama su ne ta gwarzanta ba wai zama ta su ta darajar falala ba a zama su ta darajar falala wannan ya riga ya wuce amma dai zama su ta gwarzanta da jarunta shine yake maka shine sa'ad ibn abi qas Allah ta'ala ya kara mishi daraja ya kara mishi dauka hakan nan sa'id ibn zaid shine da yake nan na tara shine sa'id ibn zaid shi ma yana cikin na farko farko waɗanda suka musulunta wanda suka musulunta na farko idan aka ce na farko farko malamai suna bayani a kansu suna ci a su ne waɗanne tunda bayanin zai fito ne a fassara fana Allah ta'ala da ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar na farko farko na can farko to shi yana cikin asabi hatta su masahaban akwai asabi al-awwalun akwai wanda yake ba sa cikin asabiqun al-awwaluna su suna cikin waɗanda suka zo ba da fatahi ne mai da surat al-hadid ke magana la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatala wa la yaqa'u mudarrajatun alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allah al-husna ya rasu a birnin Madina kuma an binne shi a birnin Madina a shekara ta 51 bayan hijira sai mutum na nauki nan sai mutum na goma mutum na goma ne abu bai da tabbin shi ne amir bin abdallah bin jara amir bin abdallah bin jara shi sa ibn abidan ya ce wa amir fi'il wa zubair bin fatah wa amir fi amir duk wanda ga an sanya mai suna amir an sanya mai suna ne da wannan suna abu bai da da fatan Allah ya sa ya samu albarkar mai suna shi ma yana cikin asabiqun al-awwalin ila al-islam shi abu ubaida ibn ya rasu a kasar sham tsohon sham a ji da ke ko wanda yake a yanzu za ka ce ya rasu ne a jordan da turanci kenan da larabci kuma shi ya kira urdun al mamlaka hashimiyya kenan ko al urdiniya ya rasu ne a wata irin annoba da aka yi ta Ambas. da ke kun karanta hadisa a cikin mawaka malik wata annoba da aka yi Allah ta'ala ya tsari ta ci rayuka sosai da sosai Allah ta'ala ya gafarta mashi mutanen yaman su zo suna neman annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura musu wanda zai karanta da su a jini. mutanen najaran sun zo suna neman wanda zai tura musu ana salami ce zan tura mu amintacce na kun ji jumlar zan tura muku amintacce na wai ai da sabai suka ji wannan maganar ai sai ake samu kawai kowa yana son annabi ya nuna shi ba wai ya nuna shi a matsayin ya tura shi a ya samu wannan kalbi annabi sallallahu ya ce inna li kulli ummatin amina lalle tabbas zahir kowace al'umma tana da amintaccenta wanda yake shine kowace al'umma za a ce ga amintaccenta wannan kowace al'umma za ce ga amintaccenta ana sanar mai ce wa inna aminara ita lalle wanda yake amintaccen mu ayyatu al'umma ya a wannan al'umma ya ce wannan al'ummar ta manzo Allah sallama amintaccenta Abu Ubaida ibn shi na Abu Ubaida ibn Jarrah duk wadannan hadisan hadisan Bukhari da Shi ne amintaccen wannan al'umma kun ga waɗannan mutane guda goma ba garin matsayi suke shi bayan da annabi tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi ya tabbatar musu da aljanna da bakin sa, wanda yake wani hadisin da ya kawo da ya magana ba sai an sake kawai da an karo su ne dan dai ka daɗe su da fitowa fili ne wanda ke da ma'afi suke ba ƙaramin matsayi suke da shi wannan ya sa ka gan su matsayinsu a cikin ki a zukatan al'umma ana ba ta mun gano wani da kyau zukata al'ummar musulmi yana cike da matsayin waɗannan shi yasa kake gani da ƴar ka samu gida babu babu da sunan ɗaya daga cikin waɗannan goma wani gidan ma al'asulu in ji an haifa na farko sunan shi abubakar na biyu umar na uku usman na hudu ali to bayan kai nan ne to sai a ci gaba kuma sai ya sa kowanne yake so isa sai ya ga wa haka ya janyo ya zubo in ya sami yaya maza hakan nan ma kanin shi in ya haihu haka shi ma zai zo ba za a ce a to ya za a tare abubakar abubakar abubakar sai ga zana akwai abubakar na ɗaya akwai abubakar na biyu akwai wani abubakar na uku ina fatan mafi kyau wanda zai nuna maka darajar su da kimar su makare ta a ta musu ana sa waɗannan sunaye ne sai ka ana cewa to Allah ya sa shi halin mai suna kuma ba ka ake cewa to za ka ga akwai kaji wannan sunan shi Abubakar wannan sunan shi Umar wannan sunan shi Uthman wannan sunan shi Ali wannan Sa'id bin Sa'id wa Sa'ad wa bin Auf wa Talhat wa Ali wa Iri wa Zubair bin Madahu sune guda shidan da aka hada aka ce kawai a asharatu basharun bil janna da ka rike Abubakar da Umar da Usman da Ali wannan ba za su yi maka wahala kawo da izinin Allah to sai ya ƙara sa'idu wa sa'adu wa bin auf wa talhatu wa amir fihi wa zubair bin mat'u shi kenan sun cika guda goma cikin asali ma za ga waɗannan sunayen da zaran ka tambayi mutum ka ce me sunan ka yace masu wani sha'ami babu kan ka tafi ka ce musulmi ne sunaye ne dama na musulmi ba ke Allah ba tsamun fahimci wannan da kyau sunaye ne ma na al'ummar musulmi baki Allah ta'ala ya sauki wata an sanya ta haihu a sunan ɗan abokar abubakar siddiq to gidan haya suna zama da 'yan shi'a a gidan sai wata take kiran ɗan ahmadu siddiq ba za ta kira shi da abubakar ba ka san gabar ta wuce duk tunanin da kake duk wani tunanin da kake yi na Shi'a suna gaba da shi ya wuce haka ba za iya kiran shi ba wata ta ce ke ki gaya mata sunan ɗanki abubakar siddiq in za ta kira ta kira ba ta kira ta shi ka ta canza mai suna shi ne kawai kuma shi wani da akwai waɗanda suke kyamar waɗanda sahabbai suke kyamar su suke kinsu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta haka sarki kai ya ce gargara gargara ta ke gargara lafazin ashara sai kasance in shi a ba sa shi lafazin da ya zo da ashara ba ba sa san shi saboda ba wani cewa al'asharatu a rubashiru da janna ba saboda gabar da suke ma waɗannan har ba ta nasu zuwa ga lafazin al'ashara sai dai in ya ce tare ce sha ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ka fahimci cewa da kuka dauki al'amari wallahi ya wuce haka ya gummace da lafazin tara da Allah ta'ala ce wa kana fil majnati tis'atu baqin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna lafazin tara ya wuce akan lafazin goma da Allah ta'ala ya ce tilka ashar fahimin da Allah ta'ala ce wa adana musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashari فتم ميقات ربي أربعين ليلة يا قمة تجد لفظ تسعة أكل لفظ عشرة قال الله تعالى يتشي والفجر والعشر عشر العمل أنا سلم يكي تشيوا أبنى سعبي زكي تشيوا كان يعتكف العشر الأواخرة من رمضان بعدها أقول رمضان وبس سلم عشر أنا سلم يتشي التمسوا في العشر الأواخر من رمضان أنا مدرا لي قدري أشي na watan ramadan duk waɗannan hadisai da duk waɗannan ayoyi su ma an kyamace su saboda an kyamace al'ashar da ku fahimci wallahi gaba da mugun kiyayya da ake karantar da yara yana fara buɗe baki akwai yaron da yake ƙasa da shekara bakwai ne tsire musu ike yi haka ake karantar da su ana karantar da su ana kuka kuke daukan abu duk wasa nan ce a taimaka a yada sunna a yada daraja waɗannan bayan Allah sai mutum yake ganin kamar wasa ne duk yadda ka dauka ya wuce haka duk yadda ka dauka ya wuce haka bari in karanta muku maganar Khomeini da wani yake cewa wai wa ce sana zakin sahabbai su ba sa zakin. ka zaki shi a suke cewa su ba sa zagin sahabbai to ba waɗannan yan bana ku ake magana shi wannan jagoran nasu fa na zariya cewa shi ya sanya ma yashi indo yar garbati Allah kiyaye kun gane eh kuna ji da ce wai shi a haifa shi ya ya sanya mata suna indo domin a hausa aisha ta kira abubakar sai ya kira garba a ce garbaki a ce buba a wasu wurare a ce bukar a wasu wurare da sauransu ya ce shi a haifar shi ya ya sanya mata indo yar garba Wasu ba kira shi iro ba ba kira shi ibo ba duk ba kira shi da waɗannan ba wasu ne zai zo ya faɗi irin waɗannan abubuwa abin ya huce wannan duk wani ɗan shi'a da yake cewa ba za zagin sahabbai ka ce ya kawo maka hadisin guda kawai hadisin guda abin kenan da za ka kawo za ka ce mai domin shi da bakin da hausa ba wai da larabci ba tunda ya ce ba ya jin larabci da iya larabci ba wannan sananne ne bai bidiyon yana nan kowa ya gaji. an san shi lacce ya ce ba zai iya yi da larabci ba abin yana mai wahala sai da kai da ya gaggatsa larabci in dai ba kana ba haushe ba ba za ka san me ya faɗa ba gane juna in dai ba kana ba haushe ba to ba za ka san me faɗa ba dan ba da larabci ba ga hausa larabci wannan yana nan ne a ƙasa ba wai abin da to ba wai waɗannan da aka ɗora madafanta ba ka ji abin da Khomeini yake cewa kuma ya faɗi wannan ne a littafin sa kashful asrar tunan asiri haka sai ya faso shafi na ɗari da bakwai zuwa ɗari da takwas har zuwa ɗari da shida. ka ji abin da Khomeini yake cewa yake cewa in hikayatu kufurin laysa bi kufurin ko yace inna na huda la sha'ana lana fi shaqayn ma qama bi min al mukhalafat al qur'an wa min tala'ud bi ahkam al ilah yace mu anan ba abin da ya sha kan da waɗannan shehunan guda shi na abubakar da umar kai inda ga ce sana ma guma kan gumakan quraishawa guda biyu shi na abubakar da umar sun ga gaishe goma kan kwarai shago da yi kai tsaya ga in gaske shekhan da abin da shi na gama da ta ne a abubakar da umar ita so ba abin da ya sha kansu da su da yadda suka canza alkur'ani da yadda suke wasa da hukunce hukuncen allah wa ma halallahu wa ma da abin da suka halatta da abin da suka harama yake ta kawo da tattalin min indihi ma da baradin kansu wa ma marasahu min da irin danyin zaluncin da suka yi haka yi faɗa wannan mene sun ce ba sa zagin su ga abinda kuma ne faɗa ya ce walakin na nushiru ila jahali ma'uf billah ya ce suna nuna wa mutane irin jahilcin su ne bi ahkamil ilahi wa din kuma ne fa mai kasin ballafa wanda yake in dai batun mata ne Allah ya hore mai sanin mata ko umarul aiz bai kai sanin mata ba ya zara mata sosai sosai ya ce har yarinyar da take shan nono za a iya wasa da ita sha'awa duk maganganun suna nan in dai harkan bata ne ya gani ya dan ya san su wannan bawon Allah alaihi min Allah ma yastahi yace inna misla haula al afrad al juhal yace irin waɗannan da yake mutanen da suke jahilai yake magana fa akan waka Umar al hamqa wal afakin wal jairain غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وكذا كذا بس انتهت زمان سوين شو وأن يكونوا في موضع ولي الأمر وأن أمد الأولى من إسعفة إيه سيد الأولى من ده الله تعالى يبرى من يد فرعون يفرع يتي ما لم يكن لكم من إله غير هك يفرع يبالي لك إيه هكذا كفرع أنا سميك هك فرع سيد سيد قربس مقارنة tsakanin mutanen iran da mutanen makka da madina a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa a cikin littafinsa alwasiyatu siyasiyatu ilahiyya yake cewa ana azumin bi jur'a yace a yanzu haka ina faɗa muku da ƙarfin hali anna sha'ab al-irani lalle al'ummar ƙasar iran bi jamahirihim miliyoniya da dandazon da yake da shi na miliyan bisa miliyan fil asirin rahim a irin wannan lokaci afdal min ahalin hijaz ya fi mutanen makka da madina don su ne hijaz duk in ka duka mutanen suke magana kan hijaz ana nufin makka da madina sai ta'if da ice mutanen iran a wannan lokacin sun mutanen makka da madina fi asirin rasulullahi sallallahu alaihi mutanen maka da madina ba na yansu ba mutanen iran da dole su ke magana amma mutanen maka da madina na zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu min ahli kufa fi iraq yace kuma sun fi mutanen kufa da suke iraki ala ahdi amirul mu'minin a zamanin amirul mu'minin wal Hussein bin Ali haka na zama Hussein bin Ali imana su ma ya tsine musu Allah ya tsine wa manzo Allah ya tsine ma Ali abin nan Ali bin Abi da Hussein to ya ce mutanen ƙasar shi a yanzu sun fi mutanen zamanin su haka da zubo mai cin waɗanda maganganun ne waɗanda shi su su ba sa zaƙin sa a nuna masu da inda suke zaƙin sa bai kuma su ne kan gaba cewar al'umma musulmi su haɗa kansu al'umma musulmi su haɗa kansu wani ya zo daga wannan yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ji da kyau ko malamin mu ɗaya ne daga cikin malaman da ya karanta da mu a yake karanta mana yace jijiyan nan ba wani wai dogon abin nan bane yace jijiyan nan yana zuwa ya idar da sallallahu ya idar da sallallahu asar a cikin masallaci yana zaune sai wani dan shi'a da ya zo sai ya zo ce da shi ya kamata musulmi su haɗa kansu bai kamata a ce can ana can su ake duka can ake kaza ya kamata musulmi su haɗa kansu sai ce kwarai sai ce a miƙo mai ruwa ba a kuwa zanzan a cikin masallacin sai ce a miƙo mai ruwa sai aka miƙa mashi ruwa da ya sha sai ya ba shi ya ce ya sha sai ce a ya ba shi ya ce ya ce a ya ɗauka kawai rubi kawai shi ma ya abu mutum profesor ne kan ilimin ajiyar addini da alfarar sai ce to ya za a kuce mu sha kuce mu haɗu alhala aqida ku duk wanda ba ku ba alade ne da kare shi na aqida da shi'a duk wani wanda ba dan shi'a to matsayin shi matsayin kare ne shi yasa da ya sha ruwa ya bashi bai sha ba ka lura da kyau yasa bai sha ba dan yanzu ba yadda za kare ya sha ruwa ka ba bai yadda za alade ya sha ruwa ka sha yayye da shi ya tsaya ki sha ki to ya za ki ci har kaga ci da shi uban ba shi ya uban zan ka sha yace ya bashi sha ka fahimci karatun ko mutanen da ƙasarsu suke zuwa maka dina su ajiye ta a kasar su ɗora kushin su a kai su ce wannan ƙasar ba mai tsarki ba ce ai wannan ba duk wanda ke kallon mu ya tambayi wanda ya ji haji duk wanda ya kuma shaidar ko akwai wanda bai gani ba har ƙasar ta fara zuwa nan wuraren za ku ba su wani ɗan katako haka wani wani carbi kullum duk za ku ga suna da shi ai wannan ƙasar ba ta da tsarki to ta magana madina fa. a wannan fa a cikin masallacin manzan Allah ne ba ba zai sa goshin shi kai tsaye zuwa ga dandamin kasar a sai ya dora katako dan katako ne mai tsarki malamai duk yadda kuka dauki al'amarin shi ya wuce haka duk wani tashi hankali da ya kasashen musulmi suna fata da suna fama da shi a yanzu haka to da hannun shi a ciki ne faru a afghanistan suwa yan wannan alliance kun yi shuru ba kuna duk da ba ba a sun da wannan ba suwa iraki suwa suka gayyaci bushi ya zo da basu ya zo ya kwata musu ita suwa su su suka hana duniya musulmi ta zauna lafiya tun fil azal don su suka kashe Uthman ibn Affan su duk wani kashe-kashe da zaka ji ana yi su ne kan gaba kuma a nan nan kafafen yada labaru bbc ta buga yi cewa an kama wata kwantena makare da makamai manya-manyan makamai wanda yake jirgin ruwan ya taso daga iran ne A mai na magana take ko ba wanda bai ji ba an ji ina magana take suwa za a yaka musulmi za a yaka shi a ba su taɓa yakar kafin su taɓa ba a dubo kudin tarihi ba su taɓa ba duk wata gwamnati da za a kifar da hannun sa ce bayan da suka kauce ma waɗannan mutane goma sha goma da arab salam ya tabbatar musu da aljanna sai suka lalubo waɗansu goma sha biyu suka ce su ne a imma mutum na farko shine ali ibn abi talib mutum na biyu shine al-hasan ibn ali ibn abi talib mutum na uku shine al-husayn ibn ali ibn abi talib mutum na hudu shine ali ibn husayn zain al-abidin mutum na biyar shine muhammad bin ali al-baqir mutum na shida shine jafar bin muhammad sadiq mutum na bakwai shine musa bin jafar al-safi mutum na takwas shine ali bin musa al-riba mutum na tara shine muhammad bin ali al-jawad mutum na goma shine ali bin muhammad al-hadi mutum na goma sha ɗaya shine alhassan bin ali al'askari mutum na goma sha biyu shine wanda yake babu muhammad bin hassan kuna ji wannan da kyau ko guda nawa kenan guda goma sha suka ce su ne imamai idan za ka jana a shi'a al al'imamiya a lisina ashirin shi'a da take da limamai goma sha sai suka ce ina son ku gane kowane ɗan bidi'a zai iya kawo abin da yake da shi a matsayin abin da yake na daidai a matsayin yake zai iya kuma yi wa Allah ƙarya akan abin da yake ma ba dalili ba wannan sanani suka ce ga hadisi na cikin bukhari annabi tsira da hamdu Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazabu amrun nasu mawiyan ma waliyun suna ashara al'umar al'amar mutane ba zai bushe ba yana nan a tsaye daren dam muddin mutane goma sha biyu suna shugabantarsu ba wasu suna shugabantarsu lokaci guda ba a suna shugabantarsu har lokacin da mutane goma sha biyu za su wuce daga mutum na ɗaya zuwa na goma sha biyu a waɗannan je waɗannan lokuta na shugabanci shine lokacin da al'ummar musulmi suka fi samun nasara suka fi samun ɗaukaka wani hadisi yana bukari wani jirgin ko akwai wani hadisin kuma da rasulun ya ce la ya zalu islamu azizan illa sunai ashara khalifa musulunci ba zai bushe ba yana babba madaukaki yana da fada a ji zuwa ga halifofi goma sha hakan nan a wani hadisi la ya zalu hadha al azizan illa sunai ashara khalifa wannan al'amari ba zai bushe ba yana ba yana fada ana ji zuwa ga halifancin mutane goma sha hadisai ne in ingantattu duk littafin musulunci sun tabbatar da su sai shi a su ce mu ga hadisan da cikin bukhari nam ga hadisan da cikin bukhari ina lissafin imaman cikin bukhari ba shi kenan hadisai suna cikin bukhari daban lissafo su kuma a wannan zubin shi ne na cikin bukhari sai malamai suka ce tabbas waɗannan hadisai tabbatattu ne kuma to su wa ake nufi da waɗanda da goma sha wani jina da ke ko su ne hudun farko wato a kenan abubakar da umar da usman da ali na biyar mu'awiyar bin abi sufyan na shida yazid bin mu'awiyar na bakwai abdulmalik bin marwan na takwas alwalid bin abdulmalik bin marwan na tara suleiman bin abdulmalik bin marwan na goma umar bin abdulaziz na sha ɗaya yazid bin abdulmalik bin marwan na sha biyu hisham bin abdulmalik bin marwan wannan shi da kyau ko ta yaya ya zama da waɗannan su ne ta yadda waɗannan su ne abin da ya tabbata a duk littafin musulunci su ne waɗanda suke shugabanci waɗancan goma sha ko goma sha ɗaya ko kuma abin nan banda da ali bin abi talib kullum da ke ko ya yi shugabanci yana cikin waɗannan to banda wanda babu shi na goma sha saura nawa kenan goma waɗannan ya tabbata cewar akwai kuma an shaida da su amma ba wanda shugabanci cikinsu shi kuma rasulun mai ya ce khalifatan dan gaga sarki shi ke da fada a sarki shi zai zata kullum da ke ko kuma a waɗannan sarakuna waɗannan mulki da aka yi tun daga na abubakar har zuwa na goma sha biyun nan yana cikin lokacin da musulunci ya ɗaukaka sosai da sosai wannan baya hana a cikinsu a samu ɗaiɗai ko waɗansu da ba su kai na farko ba wannan kuma sananni ne uku hudun farko su ne ajin farko na mu'awiya na tabbas bai kai nasu ba na shi ne mani su kuma khalifa isa ya yana salam da lissafa su waɗannan alkulafa a farshidun almahadiyyu ga ga matsayinsu daban akan sauran waɗanda suka rage to waɗannan sauran da suka rage su ne masu shugabancin su ne da daraja ta nawa ta biyu mai daraja ta farko shi ne shugabancin guda uku na farko mai daraja ta biyu shi ne shugabancin waɗannan guda takwas da suka rage kuna ji da kyau ko sauran waɗanda suka biyo bayansu kuma to lalle ila Allah ba za a taba shi da wannan ba to ma samu su mahmud wanda suka tabbatar da khalqul qur'an an ga an samu manyan manyan azzalimai wanda ke suke ma addinin ayada waɗannan da ka duba ranar lokaci zai zo da za a yi magana kan darasin kowa za a ga a zamaninsu ina musulunci ya lokacin da rasulun ya magana yake cewa la tushaddu rihal illa ila masajid ba daura tafiya tafiyayya a je don ziyara sai zuwa ga masallatai guda uku ya al-masjidil haram wa masjidi hadha masallacin madina sai ce da masjidil aqsa masjidil aqsa a lokacin ba ji da ko to a zamanin wa ya zama hannun musulmai zamanin umar ibn khattab da ake gabashin duniya sai da aka dangana musulunci ya shiga bukhara garin su imam bukhari a shekara ta hamsin da wani wannan lardin baki ɗayan shi har zuwa lardin su khawarizm zuwa lardin su mawara an nahar duk musulunci ya riga ya shiga a zamanin suwa duk zamanin hajji waɗannan musulunci ya shiga faransa ta yanzu faransa dai da ka sani faransa a shekara ta ta 102 da hijira shekara ta 100 102 da hijira musulunci ya shiga faransa suwa suka shigar da shi lokacin mulki waɗannan ne musulunci ya ta damar su suwa ya halittu kenan su ne waɗannan waɗancan ina son ka fahimci wani da ba su da alaƙar shiga ko ta kusa ko ta nisa magana ta alibi na bi ɓalin ba da da muku ita a darsu ne gabata umar ɗan khattab ya auri ƴar alibi na bi ɓalin da ya haifa tare da fatima radiyallahu anha mun yi wannan da kuwa cikin a abin alwasitiya ta shakul islam kuma kimiyya har ma muka kawo shajara ta haifa a kuna za ku bi ta umar ɗan khattab ya auri yar aliyu na hifali wacce kuma fatima ta haifa mana ya auri jikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu zai auren mai da yashi suna saɓani sannan kuma ga duba wai ƴaƴan aliyu na hifali su kenan ne hasan da hussein da alhassan akwai al-hussein akwai muhsin akwai wani akwai su akwai su akwai su amma sauran da an nade sun ajiye su a karkashin ta ba waɗannan mutane mutane da an shaida zaka ga tarjumar su a cikin siyarwa alamin nubala da imamu zahabi yazo yana magana kan ali Hussein? husayn kaga ban yi magana kan Alhassan bin ali ba ban yi magana kan al ba kuma akwai hadisi a kansu. wannan kuma mashahuri ne a ina magana kan ali Hassan. hasan husayn yace duk ashabu kutubu sita sun rubuta hadisin bukhari ya rubuta hadisin sa muslim ya rawaito tirmidhi ya rawaito abu dawud ya rawaito nasa'i ya rawaito ibn majah ya rawaito da sansa ya nuna ga mutum ne sunni tsantsa ba ruwan shi da shi'a ba shi da alaƙa da su hakan nan Muhammad bin Ali al-Bakir shi ma ashabu sita sun rawaito hadisin sa haka nan Jafar bin Muhammad Sadiq ashabu kutubu sita sun rawaito hadisin sa haka nan Musa bin Jafar al-Kazim Tirmidhi ya rawaito hadisin sa Ibn Majah ya rawaito hadisin sa abin da zaka ga na faɗa nake wannan magana shine kada mutum yayi abin da ba daidai ba tunda su sun isa habai to kuma kada mutum ya ce zai kisu ko ka ji mutum ya lissafo waɗannan ka zan ce a ah, waɗannan a ne masu da da alaƙa shi. shi a wannan an zuwa an kirkire ta ne an yi kwancinta ne domin a cimma wata murfa. kuma waɗanda suka kirkire su ne yahudawa ƙarƙashin wakilcin abdullahi bin saba shi shi'a sun tabbatar da haka da shi da yahudawa sai ga musuluncin nan gaba yake babu yadda suka iya babu yadda suka iya an fatattake su daga madina an fitar da su an yi kaza sai zai ga tun da zai yi wasu yaƙi da shi gaba da gaba to bari su cusa mishi guba a ciki sai suka yayata cewar abdullahi bin saba ya duka. shi ne wanda yake ya kyankyashi yahudanci ya kyankyashi shi an ci naman bai hude ne cewar bai hude ne da shi a sun ta da wannan ba ku kuka wannan da ke Allah ta'ala ya wannan al'amura suna da tada hankali sosai da sosai al'amuran shi ya wuce duk tunanin da kake ya wuce duk tunanin da kake yake cewa wa kullu man shahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil janna shahidna lahu biha ka qawlihi al hasan wal husayn sayyida shababi al janna wa qawli thabit bin qais innahu min ahli al janna mala yake cewa wa kullu man shahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil janna duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida mushi da aljanna Shahidu na lahu biya za mu shaida mashi da wani aljanna ba na muke kenan ban gazzata abin mu yi faɗa ka kaulin kamar yadda yace al-hasan wal husain hasan da husain sayyida shababi aljanna su ne shugabannin samani yan aljanna wannan ji ke ko akwai samari ba ko samari ko shabab ko shabab ake cewa ba shabab na ji wani yana cewa shabab kai shabab ake cewa to a aljanna alhassan da hussein su ne shugabannin samaniya a wannan ai falala laci ba karan falala ba ne na ji wannan yana cewa wai ahlus sunna ba sa son hasan da hussein ya za ku haɗa magana shi da abin da ake karanta yanzu eh, sai yake cewa ahlus sunna ba su da hadisi na hasan da hussein na hasan sai hadisin dama ya ribuka ila ma ya ribuka Allah fa ya ce dama ya ribuka ila ma ya ribuka to ina za ka ce ka bar inda kake kokonto zuwa ga inda kake kokonto to ina za ka ce haka ne maimaita tadisin ya faɗa na farko ya faɗa na biyu ka tabbatar da ba malami ba shi ma ya faɗa jarida amin ya san yi fira da shi kasan ko ba jarida a sunna jarida ce ne zaman kanta sun yi fira da shi ya ce shi ba malami ba ne kawai dai hanya ce ta biyar da shi malinta asalin karatun da iya ya karatu da don kawai wannan ita rahu zambi hmm? alhassan ibn hussein abin alhassan ibn ali jika ne na manzo Allah sallallahu kuma shine amirul mu'minin ibn amirul mu'minin haka muhammad musa al-uthman ya kawo lokacin da yake sharhin wannan hadisi din ya ce an haife shi a shekara a ranar 15 ga watan ramadan ranar 15 ga watan ramadan a shekara ta uku bayan kira kuma ya rasu a birnin madina an binne shi a bakiya a watan rabi awal a shekara ta hamsin shi alhassan ibn ali ibn abi talib kwata kwata baka jin kuriya shi a cikin mabiya shi'a al-hussein shi ma ɗani na ali ibn abi talib an haife shi a watan sha'ban a shekara ta hudu da hijira an haifi yayansa kenan ba lokaci guda aka haife su ba kullum da rike ko an haifi yayansa alhassan ranar goma sha biyar ga watan ramadan an haifi kaninsa ranar a watan sha'aban da shekara ta faru kenan tsakaninsu watan goma sha ɗaya kenan ko wannan ya nuna kenan shi ana fa. sai ga kuma ka rasa mai shiga cikin mata wai wancan ta haihu abin nan ciki da goyo ikon Allah ko wai tana gwanyi larabar da wasan da masu an sha haihuwa januwari a haihu disamba a haihu januwari a haihu disamba arziki kewa can ba ka ji wani maganar wai mutum ya biyu ya uku bi ya ya uku kai kayan yaba ko ƙara yawa na ba tambayi ciwon da ke gobe bara bin azir ya rai hadisi daga manzo Allah sallallahu ta'ala da Sallama yana cewa annabi ya dauki Hussein ya naga al-Hasan ka fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wa in Allahumma inni uhibbu ya Allah ni ina son sa fa kenan al-Hasan fa Hibba ya Allah ka so shi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka baito su wanda aka ce ba san gidajen musulmai nawa zaka ji Hassan da Hussein nawa zaka ji Abubakar da Umar gidaje nawa zaka ji hakan nan mana yake cewa wa qawli li sabit bin qais da nasal da ko fada da nasal bin fada ma sabit bin qais yace innahu min ahli janna haka ya fada yace kai kana cikin yan aljanna cikin hadisin shine innaka lasta min ahli na kai baka cikin yan wuta walakin laka min ahli janna kai kana cikin yan aljanna hadisin bukhari da muslim to duk kaga waɗannan da na nasal ya tabbatar musu da aljanna to abin da yake namu shine mu tabbatar musu da aljanna za ka ji shi'a suna yare suna cewa na basu ka fahimci akwai shi'a wanda yake ba ruwansu da sahabbai akwai na wasu da ba ruwansu da ahalin baiti kullum da ko akwai ahalin sunna da suka hada sahabbai da ahalin baiti baki daya wani kullum qadrun ala wa fada'ilu lakin masaddiq min afdal alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك